Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan wata mai alfarma wata mai albarka wata Ramadan. Yan uwa musulmi zan so in tunatar da kaina da kuma masu kallo na da saurare muhimmancin sallar tarawihi a cikin wannan wata mai albarka. Annabi alaihi salatu wassalam annabin rahama annabin jin kai farin jaka da aikake daga Allah tabaraka wa ya kwadaitar da mu kuma ya zaburar da sabansa sallallahu alaihi wasallam akan muhimmanci dangane da wannan sallah mai albarka ita ce sallar tarawih ko kuma sallar tahajjuji ko sallar asham da ake faɗa a hausa wannan sallah tana da matukar muhimmanci da kyakkyawar alaƙa da azumi na'am ba cewa aka yi idan baka yi ta ba ka bai ba amma ka yi illa wa azumin ka babbar illa duk wanda ya wayi gari bai sallaci waɗannan salloli na tarawihi ko tahajjudi ba kuma yana azumin ramadana wato ba karamin tasgaro ya yi wa azumin sa ba allah ka kiyaye mu da maza mu da matan mu wajibi ne yana da abubuwa masu muhimmanci kwarai mu kula da shi a yanzu mai da hankali akan wannan sallah din mu cika masallatan mu mu yi ta wannan sallah an ce aje ai jam'i ne don saboda ko da kasala aje ai jam'i ne dan saboda wanda ba iya yin karatun alkur'ani wadatacce yalwatacce ba shi da shi ya je saurari Imamai ya ji karatun alkur'ani so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanuna saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisi sahihi duk wanda ya azumin watan ramadana yana mai imani da Allah kuma yana mai neman lada ashe ana yin azumin ne da imani da Allah cikakken imani ana yin azumin watan ramadana ne da kuma neman lada ina waɗanda suke cewa suna yin aiki ba don Allah ba su lada ba ko ya musu azaba ko ya musu ko ya ba su lada ko kare ba su dudde ne wallahi wannan tunani ne na kuskure kwarai da gaske ba daidai bane a ce wai zaka bauta Allah ka ce wai ko ya baka lada ko kare baka a to kai me ribar ka idan bai baka lada ba saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala in ya rike ladan bai baka ba zai karu da komai ba kamar yadda kuma idan ya maka azaba ba karuwa zai da komai ba kuma idan ya baka ladan ba zai ragu da komai ba to kaga ai gwanda ya baka so yana daga cikin manufar addini daga cikin manufa ta ibada mutum ya yi yana mai kwaɗayin Allah ba shi rada shi yasa manzo Allah ce imanan wahtisaban yana yi da imani kuma yana al-ihtisab al-ihtisab shine kai aiki a baka lada so Allah yana ba da lada ne ga mutum in ya yi ramadana idan ya yi da niyyar Allah ba shi lada ba wanda ya yi ramadana dan al'ada ba ba wanda ya yi ramadana dan kar a ce baya yi ba ba shi ake nufi ba a'a wanda ya dan Allah ya bashi lada Allah ka ba mu lada akan azumin mu